dole dole karewa iyayenki godiya assalamu alaikum wa alaikum assalam ya gari ya aiki ya garin na gida kin san kwana biyu ko a sun mana yawa wallahi mun je kan yanzu ya magana a dashi ne magana a dashi dashi mu wai wai shi wannan a da kuke sawa eh. ni na rasa gane kanshi ba a da shi kamar kun tafi facebook wani ɗebo kuɗi haka sai ku ba za ka gane gida gani nan zuwa ba za ka gane komai zan gane ne nan gaba ran fita na san yanzu nan gaba ni kadai nake jin naki ko ko dai eh. ke da wanda to sanin gaibu sai Allah <laughs> zan gano haka banda wulakanci kulle sai dai mutum ya zo gida kawai cewa shi ya yawo zumin adashi ya fi awa bakwai a cikin ɗakin matata what kai ai ina gaya ma wai na je taɗi gidan budurwa ta baban ta yake gaya mun wai ni dan iska ne dan shaye shaye ne ba zai bani yar shi ba ai ina gaya ma zai je sallah asuba kawai na same shi na fede mai duwawu ni zai gaya mu wai iskanci kai kai talla gibson kake ko wane ne yanzu ka dube ka dan Allah ka dauko wani uban carbi ka kamar wani limamin masallacin juma'a ka ajiye wuka gaban ka yanzu kai dan Allah wannan wuka ko sa ka daurawa ai ka san dai za ta sha wuya kai yanzu dan Allah iyayenka kullun suna ta kai faɗan da ake mawa kai ba ka ji ba na rantse da girman Allah da badin kai ɗan uwanmu ba ne ba sai na sare ma kai ba Allah ya eh, tsina kai kamar sharan ah, sharan da ce ba shi kai sai sare ni kai usas kai musti kai usas musti kaje kowa ne wallahi usan banda kai da ko rabu da shi rabu da shi Allah ce daura mu hukan rabu da shi ai ka ango ango ango ka sha kanshi ba an fa sunan nan ya na ga ka zo mutu fuskar ka amurtike ne haka wannan mai adashin dillaliya take kowa ne kullum inda muka yi auren nan sai muna fira muna fira mai daɗi sai ta zuwa ta zo zubin adashi sai ga ko sun fi awa bakwai an gura uban kai a waye ne zai ce ne zai abu na da ango a kamunan na ran zai sai mu fede shi kai na da ka da wukan nan za mu je ne kai ku zo mu je sai jiga mu kawai kai ka zauna ka zauna kai ka san Allah na rantse da Allah aka yi kisa a gidanka ba ruwa na ka san Allah daga nan ni ma ba ruwan na. daga nan Niger zan kuma ni ma ba ruwan na hauka ake yi aure kai na mutanen gidan nan ne kowa ya fito ko ba samu gidan nan ku ba samu gobe ku fito mun da su kutuba durin wannan kai ke ke ne dillali nake a dama mutashin ƙarya ko wallahi ba ne to wallahi yau sai na feɗe ki yau kwanan ki ya kare daga yau ba za ki ƙara shiga wani gidan ba ka jimsa jimsa ka zo ne ka yanka yarinyar mutane ai in ai sai na kashe ki sai buɗe da ake magani shegiya sai mirmiri hiya da ido buɗe magani buɗe fuskar magani kaga har da gashin baki wallahi ai nan ma an yi mace ne ma kuwa wannan ma da gani ba na miji what kai kai kai kai me zan gani haka kai kai kai kai kai Juma! Kutuma gudan. Ai wannan ɗin shaidon ya halatta. Yau gidan na, kai ga ba ah, ba. Allah ya sai ka tafi kiyama kai da wani miji ne zaka baka da wadare mai gidan wallahi baka nike ne Allah sai ka tafi kiyama wallahi baka nike ne ne ka ga hannuna Allah sai ka tafi kiyama alquran gare ji zan tafi da ke Allah da Allah ba dan darajar manzon Allah ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu